إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم متقيم عن موم السارات المالكية بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم طبقات الحنابلة لابن نعم. أبي يعلى طبقات الحنابلة طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى نعم الأشائرة على قياس أبي الحسن في القول بخلق القرآن شيخ أشائرة سنة كان أكيدا أبي الحسن الأشعري كان رأي شاب قرآني هل التاري وغيره لو ننسى حملاء وآآ آه، آه. سجنون نعم كثير من الأشائرة نعم da yawa daga cikin asha'ira a zamaninmu wato ba sa kan mazhaba na abin hasan al-ash'ari bal hum yaquluna lafzul hadith lafzul hadith to suna cewa lafazin halitta ne lafazin fararre ne lakin ma'anar sai dai ma'anan fa da dadde ne lafazin fararre ne sai dai ma'anan da dadde ne shi ala tafsir huwa muhammad نقاش بينهم وبين السلفيه وان التفسير ده شيني محل التتوناوه تكانن في الحين السلفيه شنو السلفيه سنه كانوا وان اللفظ مكان الله ني وان اللفظ بحالتها بني الله حكى الله تعالى يفعيش اغاني هو لكنه لا يعني القول بخالق القران كله اذا وانا باوينا نبن راي ان شاء القران هل تابني ذكر صوره اشعيره su a tunaninsu don sun ce lafazi halitta ne ba suna nufin wai ƙur'ani halitta ba ne duka bal ba'adu a wani sashi ne halitta shi ne lafazin halitta ne larabcin halitta ne takadim wata akir halitta ne a gani وهذا المذهب في تفصيل بين اللفظ والمعنى wannan mazhaba na yin tafsir tsakanin lafazi da ma'ana na'am huwa alladhi Eh, eh, mafi بعض Shi ne wanda wasu sashen malamai na السلف suka yi nakadin shi na li'annahu mai tsari tariqati a sahaba fi ta'bir domin bai daga cikin hanyar sahabbai wajen ta'abiyar, an gani bai daga cikin hanyar sahabbai wajen magana sahabbai ce wai lafazin ko larabcin ko takadim din da ta'khir din halitta ne amma kuma asalin qur'anin kalamun nafsi din shi ne maganar Allah wannan bai daga cikin hanyar magabata wajen magana المنهج القوي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فائدة مهمة فائدة مهمة فتعمل في هذا الحديث الحديث الأول كيف وصف النبي صلى الله عليه وسلم wato ka lura a cikin wannan hadisi na farko yadda annabi ya siffanta al'a'imma shugabanni bayansa la yaktafuna asirar cewa su din nan ba za su bi gurbinsa ba ko ba za su yi koyi da sunansa ba yana ku alawun wukari da wulatina wannan ya yi daidai ga hukam ɗin daular mu na harasa Allah Allah ya tsare ta ya yi daidai da masu mulki na ainihin daular mu Allah ya tsare mana daular mu sawa'an bi sawa'i daidai da daidai fahum la yahtaduna bi shari'atillah su din nan ba sa neman shari'a da shari'an Allah لأنهم لا يقيمون الحدود domin su ba sa tsaye da haddoji su ba sa yin jihadi saboda kariya ga addinin Allah ba sa yin jihadi don kariya ga addinin Allah na'am bari qatiluna himayatan lil ardh a suna yaki ne domin kariya ga kasa kawai an gane ku sojojin kasar an dauke su ne don su ba da kariya ga kasar su da kuma kishin kasar su ba wai maganar kishin addini ba aidan tajidu domin mubtadi'a wani haka samu mafi yawan shugabannin da suke mulki mafi yawan su 'yan biri'a ne su za ga mafi yawan sun saba mu sunna بقوله صلى الله عليه وسلم لا يستنون بسنتي تو ده مغانا منزان الله دي باسا قوي بسنتك نعم ووصف بطانته بأشبه وصف wato ya siffanta 'yan majalisa wato ya siffanta su masu ba shi shawara bi da mafi munin sifa ya sifanta mutanen wannan shugaba ɗin? fadawansa da mafi munin zifa huwa anna qulubahum qulubu shayatin shine lalle zukatan su zukatan shedanu ne a cikin jiki irin na mutane zukatan su zukata na shedanu a cikin jiki irin na mutane na wa ma'a zalika kulli sammahum annabi sallallahu alaihi wasallam umara amma duk da wannan sabon Allah duk da cewa ba sa neman shari'a da shari'a manzon Allah duk da cewa ba sa bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi kuma duk da haka ya kira su umara ya kira su a'imma eh? ya kira su da suna umara kuma ya kira su da suna a'imma shugabanni walan falam yanzu an gumfi wasu imara bai zare musu siffa na ainihin imara ko imama ba bai zare musu siffan ainihin shugabanci ko imamanci ba duk da abin da suke kan shi na al'amura munana duk da abin da suke kan shi na al'amura munana bai zare musu wannan siffa na a'imma ba duk da cewa suna hukunci da tsarin da ba na Allah ba suna bin tsari na demokrasi an gane wannan aiki tunda ya ce la ya hata duna bi hudaya sannan ga bidiyoyin da suke aikatawa da sabon Allah ya ce layar san nuna bi sunnati to kaga duk da wannan sifa din bai zare musu siffa na ainihin a a'imma ba ya ce ya kunu ba'adi a'imma za a samu a'imma bayana kaga sai nuna su din nan duk da cewa ga irin sabon Allah da suke da shi duk da haka sai ya ci gaba da siffanta su da suna a a'imma an gane duk da cewa wato ƙarshen zamani da wuya a samu shugabanni masu bin tsarin Allah bal shugabannin suna bin tsari ne wanda ba na Allah ba to kenan idan mutum ya bi tsarin da ba na Allah ba ya cancanta kira shi imam wannan sifa ya dace da shi ya bi tsarin da ba na Allah ba e kuwa e eh. so da ya ce ya kulu ba a imma sai faɗi siffansu la ya hata nuna bi hudaya wa la ya san nuna bi sunnati za a samu shugabanni bayana ba sa neman shirya da shirya ta sannan ba sa koyi da sunna ta kaga duk da haka kuma sai kira su a imma an gane wannan ku to amma inda za a ce shugabannin sun zo sun halatta tsarin demokrasi ba sun suka zo sun hau mulki a ƙasashenmu sai suka ce tsarin demokarasi daidai yake da tsarin ƙur'ani ko tsarin demokarasi ya fi na alƙur'ani ko tsarin demokarasi ne adalci na ƙur'ani ba adalci ba ne shi za a kira su a imma? Eh? za a iya kira su a imma waje alnahum a imma ta yadda una ilan nar hmm. za su iya zamantowa a imma yadda una ilan nar an gano wannan ku za su iya zamantowa a immatul kufur za su iya zamantowa a imma masu kiran mutane zuwa ga wutar jahannama na ba za a musu biyayya ba za a yi kokarin ganin cewa an cire su a sanya wanda ya dace sai dai ana ganin cewa wajen cire su din zai iya janyo zubar da jini mai tsanani zai iya janyo mafsada rajiha ko mafsada halisa ya zama to barnan zai rinjayi maslaha din ko barnan zai zama tsantsa a nan wajen baya halarta a ce za a cire su ko da kafircin ya zama to kufurin bawa sai a amfani da ayan nan la yukallifu lahu nafsan illa wus'aha an gane wannan ku bal amara bi sabr wa ta'ala a'a yayi umurni da ji da biyayya a gare su duk da cewa la ya ta duna bi hudaya wala ya بسنتي غير bi sunnati الله ya yi umarni da a با biyayya ba a cikin sabon Allah ba ko da sun zalunce ka kam zamanina alladhina hum muslimun wato shugabannin zamanin wanda musulmi ne suna hukunci ba da abin da Allah ya saukar ba ko musulmi ne su amma duk da hukuncin duk da musuluncinsu suna hukunci ba da abin da Allah ya saukar ba ko ba sa lizimtar shari'a a wajen haƙoƙi da wajen jini da wajen farji da abin da ya shafi wannan an yi karatu samu shugabanni a cikin demokrasi kaddamar da shari'a musulunci a garuruwarsu ko jihohinsu su sun ɗan samu sauƙi saboda suna cikin wannan ya ce wai akan samu shugabanni a cikin irin wannan tsari na demokrasi kaga sun gabatar da tsarin musulunci a garuruwansu to yanzu sun sun samu sauƙi to idan ya zama to sun yi iya ƙoƙarinsu don su ga cewa sun ɗan wani sun rage wani raɗaɗi ga musulunci an gane ko wala Allah Allah zai ba su lada amma ba zai yiwu su iya yin shari'a musulunci a garinsu ba su ce za su yi hannun barawo ba zai yiwu ba su ce wanda ya zina ya taɓa yin aure za a mai hukunci na rajimu ba zai yiwu ba a ce wanda ya ridda za a kamo shi a yanke mai hukuncin ridda ba zai yiwu ba ina ba zan gane wannan ba zai taɓa yiwuwa irin wannan ba in ko to lallai ita gwamnati ta sama federal government za ta ɗauki mataki za ta yi amfani da ƙarfin mulkinta wajen ganin cewa ta dakatar da wannan abin saboda ainihin a tsarin mulki shi tsarin constitution shi ne yake supreme yana sama da kowane tsari saboda haka idan sun ce sun kafa shari'a zai iya yiwa wajen gado ko wajen abin da ya shafi aure ko irin wannan amma duk abin da ya wuce wannan ba zai yiwu ba an gane wannan ku amma ana fatan wannan gwamna din wanda ya san yi motsi kila ya samu lada a wajen Allah ta'ala saboda kyakkyawan manufar shi malamai suna kokarin su shiga don a gyara to malamai suka ce sun shiga don su gyara su gyara sauran mutane amma su su halaka da kansu in ya to zan yi wani abu in taimaki wasu amma ne in halaka duk wani abin da ka san wani zai abuwa za su amfana amma kai za ka halaka yaya ba haram ba ne yanzu kai malami ne mai karantar da aƙida kai malami ne mai raddi ga 'yan bid'a kai malami ne mai nuna wa mutane haram da halal sai ka zamanto kana so ka fito gwamna ko shugaban kasa to yanzu wannan abin da kake faɗa a daɗin nan zai yi wannan raddi da kake wa sufayi raddin da kake wa shi'a raddin da kake wa sauran mutane in ka ci gaba da raddin za su zaɓe ka to zai yiwu yanzu ka sanya littafai na aƙida ka karantar da mutane in ya zama to malami ya daina karantar da littafin aqida wani alkhairi ya tare da shi yanzu babban alkhairi da ke tare da musulmi ya zama to malami yana karantar da su aqidan su in malami ya ajiye aqida ya koma kama kame to hallaka ta tabbata a gare shi na ba gane wannan yanzu me zai karantar da mutane wani ya ce izinin musulmi shi ma hizbin musulun ya ce zai buɗa da yawa zai taɓa wasu tunda a cikin hizbin musulun akwai abubuwan da ya shafi aƙida da ya kamata ya yi bayani ku gane wannan ku kaga anan wajen idan mutum ya ce zai fito shi malami zai fito takara zai tashi daga wakilci na manzan Allah ya koma wakilci na sarakuna mutumin da yana wakilin manzan Allah ne yanzu ya tashi daga wakilcin manzan Allah zai koma wakilci na sarakuna yanzu ya ci baya ko ya yi gaba to wai in har ma abin ya zama dole a ce dole dole sai an yi ba mutanen da ba malamai ba amma kuma sun fi wasu malaman da baka ji ko wanda ba malami bane shi amma wallahi ya fi wasu malaman rike addinin ma ai ba lallai sai ka zama malami zai zama to kana rike addini ba akwai ɗalibi wanda ya fi malamin tsoron Allah ma da rike addini akwai ma gama gari yana sauraron karatu yana fa'idantuwa to da malami ya je ya lalata kanshi ya tashi ya wulaɗanta an gani ya koma ana gayyata shi maulidi yana zuwa kiristoci suna gayyata shi coci yana bin su yana ɗaukan kuɗi yana ba da kuɗi yana ba da kuɗi don a yi maulidi ya ba 'yan bori kuɗi ƙungiyar karuwai su gayyace shi maka makaɗa su gayyace shi kuma dole ne ya amsa in bai amsa ba to zai rasa ƙuri'ansu to ya kuke gani to wannan shi ne to su daga gaskiya ba na ganin fa'ida in ma demokradiyyar ya halarta ba na ganin fa'ida malami ya yi musharaka a ciki gaskiya malanta ba zai haɗu da siyasa ba dole sai ya ajiye malantar nan ya koma dan siyasa an gani sai an zage shi da yana wa'azi yana jama'a maulidi bid'a ne Allah ya tsine masu bid'a sai gashi zai bada kudi yanzu a yi ba a cin abincin ahalin kita ba a kaza ba a kaza yana da yana da zafi akan ahalin kitabi to yanzu gashi na yanzu shine ma zai je coci ya bude gabatar da wasu bayanai نعم hmm? kai shi musulunci ba a bangarantar da shi a fatu minu na biba'adar kitabi wa tafuru na biba'ad shin za ku yi imani da sashen littafin kafirce wa sashen fama jaza'u man yaf'alu zalika illa khizyun fil hayatid dunya menene sakamakon wanda yake aikata wannan in ba kaskanci ba a rayuwar duniya ne shi shi ne in ma ku yi duka ko ku bashi duka musulunci ba a sasanta shi al-islam la yaka ba'at udkhulu fi silmi kafa wala tattabi'u khudwati shaytan na'am بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم الفصل الأول الفصل الأول القواعد في أسماء الله تعالى قائد جي game da sunayen Allah ta'ala الأولى قائدا فرقو أسماء الله أسماء الله تعالى كلها قواعد المثلى sunayen Allah gaba daya ga wata ka'ida na muhimmiya asma'ul lahi ta'ala kulluha husna sunayen Allah gaba daya dukkan su kyawawa ne su babu wani sunan Allah wanda ba husna ba نعم نعم ai balighatun في الحب gayatun ai kai gaya wajen kyau sunayen Allah sun kai gaya wajen kyau wannan na ɗin ismu tabdil ne Allah ta'ala Allah ta'ala ya ce lillahi al-asma'ul Allah shi ke da sunaye mafi kyawu kenan sunayen Allah mafi kyawu ne wanda babu aibi ta kusa ko ta nesa a ciki zalika li anna muzammilatun li sifati kamila wannan saboda ya kunshi siffofi kammalallu la naqsa fiha bi wajhi min al-wujuh babu naqasu a ciki ta kowanne fuska sunayen Allah da siffofinsa kammalallu ne babu naqasu a ciki ta kowane sifa la ihtimalan wala taqdiran babu maganar ihtimali a ce yana dan daukan wani ihtimali ko kuma takdiri ko kadan wa qala ba'd an-nas inna la na wasu mutane sun ce na innana law abarra bi qawlina lalle mu da mun yi tabiri da cewa mu albalik fil ah, husna kamalu in eh, suna ne wanda yake ya kai ainihin kamala wajen kyau lakin ah, al-aula lakin aula min ta fili fil husn ga yas abin da yafi dacewa mu ce ya kai kayansa wajen kyawu ai kala kala ne abin nuska ne daban-daban ga nan ma an wuce ma nan ma ba kuma ba ne ba ne kai da wannan ba shi ne sharri ne wannan na misalu zalika alhayy to shi ne ce an wuce mu yau misalin cewa asma'ullahi kullu ha husna wato kalmar alhayyu na ismu min asma'illahi ta'ala suna ne daga cikin sunayen Allah ta'ala alhayyu na muzammil alhayat alkamila sunan ne ya kunshi sifa wani sifa ke cikin alhayyu alhayat alhayyu sifa a sunan Allah ne ya kunshi sifa shine alhayat mutadamminun lil hayat alkamila ya kunshi rayuwa kammalalle na allati lam tusbat bi adam wanda ba a rigaye shi da rashi ba wanda gushewa bai riske shi ba alhayatu mustazimatu bi kamali sifat shi hayat yana lizimtan cikan sifa an gani Allah ta'ala rayayye ne yana lizimtan cikan sifa min al-ilm na ilimi da iko da ji da gani eh tunda an ce Allah hayyu ne to ya lizimci an gane ku ya lizinci ainihin cikar sifa na ilimi cewa Allah yana da ilimi cikakke yana da iko cikakke yana da ji yana da gani da abin da ya kama da wannan duk wannan ya tattara cikin alhayat na mai tsohon misali wani misali daban kuma al'alim ismin asma'illah suna ne daga cikin sunayen Allah ta'ala mutazammin lil ilm al-kamil ya kunshi ilimi kammalalle ilimin da ba a rigaye shi da jahilci ba a ce da can bai sani ba daga bayan sani duk wanda ya ce da can Allah bai sani ba daga bayan sani ya yi ridda wala ya ne. wanda mantuwa baya riskansa ilimi wanda mantuwa baya riskansa Allah ta'ala Allah ta'ala yace ilmuha inda rabbi fi kitab ta yana wajen ubangiji na a cikin littafi rabbi wa la yansa ubangiji na baya bacewa ko baya mantuwa al-ilmu al-ilmu wasi al-muhit bi kulli shay ilimin Allah mai fadi ne wanda yake ya kewaye komai jumlatan wa tafsilan Allah ya cewa komai jumlatan wa tafsilan Allah ya san komai a dunkule Allah ya san ya halicci mutane kaga a dunkule kenan ya halici dabbobi ya halici kwari ya halici aljannu ya halici bishiyoyi da sauran halittu sannan kuma Allah ya san su tafsila sai dai kun su Allah da ya halice mutane a cikin mutane akwai Yahaya akwai Mumin akwai Albani akwai Muhammad akwai wani akwai suna ba ta gane wannan to kaga Allah ya san shi a dungule kuma ya san su bai tafsilan an gani idan mutum ya ce Allah ya san halittu a dungule amma bai san tafsilan ba ya yi rija domin ya jingina ma Allah na kasu an gane ko na'am na'am sawa'an ma yata'allaqu bi af'alihi shin daidai ne abin da yake da alaka da ayyukansa ko kuma ayyukan halittarsa qala Allah ta'ala eh Allah ya san abin da yake da alaka da ayyukansa Allah ya sani abin da yake da alaka da ayyukan halittu duk abin da halittu ke aikatawa Allah ya sani Allah ya ce a wajen Allah ne mabudan gaibi suke babu wanda ya san mabudan sai Allah ba ma gaibin ba tukuna mabudan ma da za a bude gaibin ba wanda ya san shi sai Allah a gani kaga idan ya zama to ba wanda ya san mabudan sai Allah to gaibin kuma ba ai sai an yi budewa za a san gaibin to ba a san mabudan ba ballantana kuma a yi amfani da mabudan a buɗe gaibin a san shi ya'lam ma fi barri wal bahr Allah shi ya san abin da ke cikin tudu da abin da ke cikin teku duk Allah shi ya sani wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wani ganye bai taɓa faduwa ba shi Allah ya san shi in ganye zai faɗi daga cikin bishiya Allah ya san shi wala habatin fi zulumatil ard ko wata ƙwaya a cikin duhun ƙasa wala ta faɗi ko ɗanye ko busasshe face a cikin littafi ne. face yana cikin kitabun lahi diniya a kauniya kadariya don kitabun mubin a nan wajen kitab ya kashi biyu ko uku akwai kitabun lahi kauniya a kauni kadari kitabun lahi kauni kadari shine littafin Allah wanda yake rubuta kaddara a ciki shine lauyin mafus an gano wannan ku kitabun mubin duk wani abin da zai faru a duniya illa fi kitabin mubin face yana cikin littafi bayyananne shine ne mafus yawa wa ma tasqudu min waraqatin illa ya'lamuha wala habatin fi zulmatil ard wala radabin wala yabisin illa fi kitabin mubin ma asaba min musibati fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabl an nabra'a wal kitab Kitabun lahi kitabullahi a qadari an gani sannan tilka ayatul kitabil mubin wanne ne ayatul kitab a nan wajen Kitabun lahi dini shar'i alqur'ani zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil Wani kitab dini shari'i. to li ajali kitab yamhu Allahu ma sha. wa yuzbi wa indahu ummul kitab likulli ajalin kitabun duk wani ajali yana da littafi Allah yana shafe abin da ya gara ma kuma ya tabbatar da abin da ya gara ma amma wa inda hu ilmul kitab wa inda hu ummul kitab eh kauli kadari wa ma kana li rasulin an ya'ti bi ayatin illa bi idhnillah likulli ajalin kitab kowane ajali yana da littafi ba zai yi ga manzo ya zo da wata aya ba sai da izinin Allah ga manzo ya zo da wata aya Allah ne ba shi izini kowane ajali yana da littafinsa zamanin annabi zamanin annabi adam akwai littafinsa zamanin annabi ibrahim akwai littafinsa zamanin annabi zamanin annabi isa akwai littafinsa zamanin annabi musa akwai littafinsa zamanin annabi dawuda akwai littafinsa yambullahu ma ya sha allah yana shafe abin da ya so nasi ga mansu wa yusbit kuma ya tabbatar da abin da ya so wa inda hukumul kitab a wajen shi ne asalin asalin littafin yake hmm? wannan wani littafi ne na farko dini shargi ne kowane ajali yana da littafi kowane zamani Allah yakan turo kowane manzo a kowane zamani da littafin da ya dace da wannan zamani sannan Allah yana shafe wannan littafi kuma ya tabbatar da wani littafi kamar Allah ya shafe a taura da injila da zabura ya zo ya tabbatar da alkur'ani saboda lauyin mahfuz na wajen shi wata duk littattafan Allah da duk wasu abubuwan da za a kaddara suna can an gane ku dana akwai kitabun layi jazai fa amma man utiya kitabahu bi yamini fa sawfa yuhasabu ya yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura wa amma man utiya kitabahu wa ra'a zahri fa sawfa yad'u qubura wa yasla sa'ira wa kullu menene ala wa kullu insanin alzamnahu da'irahu bi uluki wani kuri lahu yau mai kiyamata kitabai yal'ahu mansura ikra kitabaka wani kitabu ne wannan jaza'i an gari? na wa kawo ta'ala da inda Allah ke cewa min babu wata dabba a doron ƙasa face arzikinta na wajen Allah Allah shi ya san matabbacinta da kuma ma'ajinta wurin da za a ajiye ta kullum ana ajiye ta a cikin mahaifa kowanne daga ciki yana cikin littafi bayyananne ne littafin kaddara ne kitabun lahi kauni a gari wa Allah shi ya san abin da ke sammai da kasai kuma Allah shi ya san abin da kuke ɓoyewa, da abin da kuke bayyanarwa Allah masani ne ga hakikanin abin da ke cikin kirji Allah masani ne ga hakikanin abin da ke cikin kirji wa alaikum salam na'am magana ta duke bi na'am irin karatun da yake kuma wanda Hmm. to tambayar da ɗan uwa ke yi yana tambaya kan certificate wani rawa ne certificate ke takawa a wajen ilimi to certificate yana taka rawa a wajen ilimi idan mutum ya yi karatu karatu tsakanin shi da Allah akwai wanda yake zuwa ya yi karatu ya tsaya ya fahimci karatu sosai tsakanin shi da Allah akwai kuma wanda yake zuwa yayi karatun in yayi karatun bai fahimci karatun ba amma da satan amsa zai ci jarabawa yanzu duk mutumin da ya san satifiket na zamanin nan ya san mafi yawan masu karatu shahadatu zuwa ne za ga mutum ana kira shi doktor amma in ka zaunar da shi a fage na ilimi za ka cewa kai kanka kasan bai kware ba yanzu akwai wasu bayan Allah da suke ba mu labari ba zan faɗi makarantar ba babban jami'a ne wallahi akwai wata baiwa Allah wannan baiwa Allah ta kai matakin doktor tana karantar da balaga tana karantar da kaza amma wallahi baka iya ba kai jan bakin ma wahala yake mata amma kuma doktor ce sannan wasu ɗalibai sun yi karatu wajen wata tana da masar tana karantar da sarfu a wani makaranta ba zan faɗa ba billahi lazi wani ya tambaye ta akan kala, kala kawai kala wani ma'auni ne kace da Allah duk wanda ya sani ya taimaka duk wanda ya sani dan Allah ya taimaka ina ba ta gani kuma ku da kuke karatu a jami'a yanzu za ga cewa wannan malamin gaskiya ya kware a fagen shi wannan malamin wallahi bai kware ba wannan malamin kawai da ya samu kwali ne kuma da yawan mutane suna cewa karatun kwali karatun kwali ta saboda haka sheik mukbil ya kira karatun shahada shahadatu zur me yasa ya kira shahadatun zuwa saboda ba wai karatu bane min gilafin ila gilafin akwai karatun da mutum zai yi daga bango zuwa bango idan ka sanya kawai za a karantar da kai daga farkon kawai ya zuwa ƙarshe in ka sanya muƙararin tauhid za a karantar da kai daga farko zuwa ƙarshe sannan ba za a ɗauko maka abin da ya fi ƙarfinka ba ana binka mataki-mataki amma yanzu karatun shahada yara wanda suke karatu a sakandare sanawiya yaran da suke mutawassida shin wani littafi ake samun su na hadisi muwaɗa yara wanda fa sun gama ibtida'iyya yara sun gama ibtida'iyya sun shiga mutawassida daga ibtida'iyya zuwa mutum an dako muwaɗa shin wane ne yake karanta muwaɗa a karatun zaure sai mutum ya yi zurfi a karatu sosai to yanzu ƙananan yara wanda ƙwaƙwalwan bai gama nuna ba an ɗauko muwatsa ko muwatsa ba za a shiga babin sallah a shiga babin kasuwanci a shiga babin kaza kai kanka ka san yaran ba sa ganewa ina ba san gane wannan to kaga an dauko sannan an dauko yara yan yan JS3 an dauko musu samar ni, je 3 ba shi ne za a koya musu babu fiqh yanzu mutumin da yayi graduation a irin wannan karatu shin za ka daidaita shi da mutumin da ya tsaya a gaban malamai ya gwangwaje karatu min gilafin ila gilaf to mutumin da bai san karatun zaure ba shi ne zai kokar ma ya hada mai karatun syllabus da mai karatun zaure in ka san karatun zaure wanda shi malamin ɗalibin da ya karatun zaure yana kwance kana jan baki duk wani littafin da ka kawo zai karantar da kai ina fatan gane wannan to saboda haka mutumin da kamar da kuke magana cewa mutumin da bai yi karatu a wajen baban shi wa misali baban shi malami ne bai yi karatu wajen baban shi ba sai kawai yaje yi karatu daga sama yaje can can syllabus yi karatu yaya za a yi a kira wannan malami babu ta yaya ma za a yi daga ina ma zai fara karantarwan shi sa ku ga ya shekara 20 amma har yanzu ba a soke risala ba saboda ba malamin zaure ba ne kuma bai yi karatu wajen baban shi wa misali wannan ya kamata mutane su bambanta mutane masu yi adalci phd da ake samu yanzu ko ka san ana masu ya yanzu ko ka san ana satan amsa ko ka san project ma da mutum ke rubuta wani na ma project haka ne ko ba haka bane yanzu to shi din nan da aka ce ake kira su tutur zai iya yiwa wallahi an mai project din da alamu zai yiwa wallahi kila satan amsa ne Allah kaɗai san bi ba za mu iya yanke hukunci ba amma billahi lazi ba lalle bane a ce ya yi karatu min gilasa a ce ya yi karatu ya fahimci karatun don da ya fahimci karatun da mun gani a ƙasa yanzu Sheikh Jafar da ya karanci tafsiri shi mun gani a ƙasa ko mu gani ba duniya ta shaida ko ba shaida ba a shaida yanzu akwai wani yaro da yake ta rashin kunya wai shirya a salafi shi karatun da ya yi karatu ne na zaure ko ma wane ne malamin shi amma su malamin su alhamdulillah yana da phd yana da kaza kuma shi mufti ne mufti ne wai an sa shi daga cikin masu fatawa na duniya har yana cewa yana cewa wai an sa shi daga cikin masu fatawa na duniya wai ka je ka yi gogule to ka san da wani ɗalibi ya yi gogule wallahi ta cewa aka yi Dr. Gumi is a local champion. The Bilal wai local champion ne iyakacin shi Najeriya. Najeriya ma a Sultan Bello. Dan Allah ku je ku yi gogule. Ku ce dan Allah wai is Dr. Gumi an abin eh, an international waye da sauransu. Eh authority an international mufti wala is a local champion. Ya shahara ne a Sultan Bello. shi da kanshi bai faɗa ya ce a je a yi gogulin wala da aka yi gogulin sai ga asiri ya tobi wannan mufti wala na ƙarya ne local mufti to kuma local mufti a kaduna a kaduna ma wane ne ya san shi ma da mufti din waye ga shi fatawa yana ta kwabi ga mummuna akida yake cewa ake cewa shi mufti ne ai mahaifin shi a da yana da kujera a lajina shi ne yasa sa ba shi ma yakin shi na da kujera a lajina ma yakin shi na da kujera a cikin nan ba ma lajina bai sunan shi rabita fil alamin islami rabita amma shi ina ina kujeran shi ya kamata yi biyu zauna wa ya taba kiran shi ma wani taro na na fatawa ba wani taba kiran shi na fatan gani ni gaskiya ni a tunani na ni ba da satan amsa ya samu wannan PhD shi da kawai ni da dauka tunda yanzu ana samun phd ana samun digiri da za ta amsa ana yin project da za ta amsa kana ma ba da kudi wani yamma gashi muna ganin iri an ba kowa bane yake tsayaye yayi karatu fi layin yanzu to irin irin yanayin fatawan shi da irin yanayin aƙidan shi to gaskiya yana nuna mana bai nuna a ilimi ba a gari karatun shi ba abin amma irin karatu irin na su Sheikh Jafar karatu na asalin mataimakin shi dinnan wanda ya tafsiri bayan baya nan Sheikh Hassan Sa'id Allah ya ji kansa kaga wayannan sun yi karatu bi haƙƙin ga alamar karatun tare da su eh insha Allah بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم مثل أن يعتقد أن العام المبسوط ليس بحجة مثال يقدر شيء شيء وأن العام المقصود ليس بحجة cewa mutum ya kudurci cewa am al-maqsud ba hujja bane kamar malamin fiqh ne shi yana da fahimtar am wanda aka yi taklifin shi ba hujja bane shi na'am wa al mafhum laysa bi hujja ko yace mafhum ba hujja bane shi shi bai yadda da mafhum ba mafhum mafhum sifa mafhum mukalafa mafhum kaza duk bai yadda da shi ba shi kawai yana kafa hujja ne da manduk na Nasi. وأن العموم الوارد على سبب المقصور على شوى للي عموم wanda ya zo a kan sababi makasurin ala kawai ya tsaya kan sababin shi ne am wanda ya zo a kan sababi ya zo ne kawai iya sababin ne baya wuce sababin aw anna al-amr al-mujarrad la yaqtadi ko kuma hukunta anil qarina bai hukunta wujub yana hukunta musabanci ko kuma al'amrul mujarrad la yaqtadi al-fawt baya hukunta gaggawa an gani inda an bada umarni baya hukunta a yi shi da gaggawa aw anta al-mu'arraf bil lam la umuma la ko al-mu'arraf bil alif wal lam ba shi da umum a ce wai kalman da yazo da alif da lamun ba shi da umum na'am أو أن الأفعال المنفية لا تنفي زواتها ko kuma lallai fi'ilulukan nan da aka kore ba sa kore ha. ba sa kore zatin su ko ba sa kore duk hukunce hukuncen su wannan mubtada la umuma la ko duk wani abin da ke hukunta wani abu bai da bai da duk wani abin da ke hukunta wani abu ba shi da umu wala yud'a al-umum في مضمرات باء دعوان أموم أتكين دميري والمعاني ده معناه باء دعوان أمومي أتكين دميري دون دميري باء أم بنيش كما دون معناه بي زما أم shi a fahimtar shi kenan wannan malamin bidiyon zuwa ga wani wannan wanda magana ke da faɗi a cikinsa ta da kulu masa'il khilafi lallai rabin usulul fiqi Matsaloli na saɓani na shiga cikinsa a wannan kisimi rabin kusurin fiqi akwai matsaloli na saɓanin malamai na wa in kana fil usul mujarrada lam tuhid bi jami'i dilalat duk da shi usul gundarin usul bai kewaye duk wa'annan dilalat din ba wanda aka yi saɓani a ciki tadkhulu fihi afrad ajnas ajnas dilalat yana shiga cikinsa ɗaiɗaikun jinsi na jilalat aliyya min zalika jins amla shin yana cikin wannan jinsi ko baya ciki na misal an ya saki da anna hadha al-lafz muayyan mujmal muayyan mujmal misali ya kudirce wannan lafazi muayyan mujmal ne shi ya yakuna mushtarik mushtarak mushtarikan la dilalata to ayyinu ahada ma'ani kamar in ya zan mushtarik yanzu babu wani dilala da ke ayyana ɗaya daga cikin ma'anoninsa eh wato kalma ya zama mushtarik tunda babu wani dilala da zai ayyana mana kaza ake nufi ko kaza ne tunda babu dilala kalma ya zama mujmal yanzu sanin ma'anan shi sai an yi bincike sosai ko wani wannan Allah to kamar yadda kowa ya sani lokacin tafsiri ya mutu kuma yau yau ake aka ce za a nemi taimako wanda ake yi na gidauniya din da na tafsir to yan uwa za su cewa a taimaka kana gajiya da Allah a bayar da yawa wannan taimako na yau shine na ƙarshe Allah shi ne ke dan uwa ba da gudunmawa